a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fatan ganin majalisar dokokin najeriya ta kammala aiki akan kasafin kuɗin bana sai wata sabuwa ta kunno kai inda shugabannin kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa da ke kula da kasafin kuɗin suka ce an gano kurakurai da yawa da zai kawo koma baya a aikin da ake yi akan kasafin kuɗin dan juma goje shine shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke kula da kasafin kuɗi akwai dai da yawa a cikin wannan kasafin kuɗin sai muka ga baya da za a yi mai aikinmu kamar yadda tsarin mulki ya ba mu cewa yan shugaban kasa ya kama na wannan tsarin wannan kasafin kuɗi mu dube shi da edo da doka ce mu dube shi mu dube shi bisa tsarin mulkin najeriya da kuma tsarin kuma dukokin da suke ƙasa a najeriya mu ga cewa an yi wannan kasafin kuɗi ta yadda za a yi awatar da shi jama'a su amfana ba ta yi da wani ruɗo ba to abin da ke gaban mu a yanzu shine sai muka fahimci cewa aikin yana da yawa kusan sai mun sake rubuta wannan ma kasafin kuɗi lodani ya yi yawa kwarai da gaske to shi samu ga bai kamata bar mutane kasa ɗauka cewa wannan sati biyu wato ashirin da biyar ga wata za a gama wannan budget su kuma ya zo bai faru ba a fara zargin mu shi sa ni a matsayin shugaban kasafin kuɗi na majalisun dattijai da kuma shi abdulmumuni jibrin shugaban wannan kwamiti na majalisun dokoki muka haɗu muka bayani wa 'yan najeriya da mutanen duniya cewa wannan rana da muka saka ba zai yi ba yanzu dole za mu ƙara yawan kwanaki amma ba mu sa nawa ba za mu ƙara domin ba mu gama ma tattace abubuwan wani matsalolin ba kullum suna tafawa ba jiya an samu matsalolin yau ma an samu masu to ma za a samu to in an gama kammala tattauna tsakanin kwamitocinmu da ma'aikatocin gwamnati ne za mu san yawan kwanakin da za mu ƙara a kayan wa'adin da muka saka da. Waɗanne ɓangarorin kasafin ne aka samu kurakurai? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Kabiru Gaya. Ba dan da 'yan majalisa masu kishin Buharin ba, da wannan kasafin kuɗin ya zama wani iri daban. Yanzu misali ni ina cewa mana titunan Najeriya tun da Kano zuwa Abuja ba sa ko kobo ba, dubu duk ramuka da suke hanyar nan ba sa ko kobo da Kano zuwa Abuja ba. Na ce ba zan yadda ba sai mun gyara nan. Hanyar da ake bi misali tun daga Gombe zuwa Numan zuwa Jalingo da yola hanyar nan ba sa koko ba kanta ba hanya ka ɗauko ta tun da ka dayi ko da ka katsina zuwa dayi zuwa funtuwa zuwa birnin gwari har zuwa tegina ba sa koko ba kai ba kuma daga lakwaja har zuwa onisha ba sa koko ba daga onisha zuwa enugu ba sa koko ba daga oyo zuwa ogomosho a hanyar legas zuma ba sa koko ba kuma duk wannan suna cin kasafin kuɗi an fara waɗansu ayyukan waɗansu ba fara ba dole mu gyara bajet ɗin nan Bincike da na gudanar ya nuna cewa an samu ƙarin naira biliyan goma a kasafin kuɗin ma'aikatar ilimi, wani abu da 'yan majalisar suka ce ba zai saɓi ba bindiga a ruwa. Sauran ma'aikatu da aka samu kurakurai a kasafinsu sun haɗa da ta ma'aikatar kiwon lafiya, da ta sufuri, da ta ayyuka, da kuma ta kimiyya da fasaha. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.